kin ga nan dan shiya Allah bai yarda da shi ba shi ma kuma shi dan shiya bai yarda da Allah ba ga bai biyo sabon nan akan kyautatawa ba an ce musu addu'a ya zo yana ta tsine musu albarka yana kafarta su to ina dan shiya hadin me dan hadin dan shiya da addinin musulunci to kun ga da wannan ayan malam suka cewa dole ne ka tsaya kai addini irin na sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin Allah ya ce ya yarda da su su ma sun yarda da shi sai Allah ya ce waɗanda suka biyo su da kyautatawa akan abin da suka rayu a kai suka biyo suna musu addu'a suna sa musu albarka Allah ya ce to shi ma ya yarda su sun sun yarda da shi shi yasa ruwa ba kya nasara a rayuwa dole sai kin imani sai kin addini irin na sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayoyi da yawa a Qur'ani Allah ya ce fa in aminu bi misli amantum bihi faqad ihtadaw Allah ya ce idan fa 'yan baya suka zo suka yi imani irin imanin da kuka yi Allah ce to nan sun shiryu fa a wata aya Allah ya ce wai tabi'una ghayra sabilil mu'min wallahi ma na walla ko wa nuslihi jahannama sa'at masira Allah ce duk wanda yazo ya addini bai irin na mutanen farko ba Allah ce to wannan za mu tsoma shi a wutan jahannama waye mutanen farkon sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to mu kira mu kenan da mun kullum a zo a yi addini irin na sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba ke ba zagin sahabi ya riga ya riga yake ga ya wuce ke duk wanda ya zage sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zindiki ne kafiri ne mun sha faɗa ba wani sahabi da yake cire a ciki ki ce ke ga naki ga wanda ba naki ba a'a duk sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wajibi ne idan yanzu kika zo ki musu addu'a mala ce fattabi'una lil muhajirin wal ansar bi isanihim muttabi'una li atharihim al hasana mala ce wanda ake kiran su eh, eh, tabi'ai na sahabbai yace ne wanda suka bi su akan ayyukan da suka aikata mai kyau wa awsafihimul jamila kuma suka kwasu fofi na wayannan sahabbai masu kyau shine do sai kin addini irin nasu sai kin aƙida irin nasu sai kin tauhidi irin nasu kafin ki shiga cikin wanda Allah ya dada su wanda Allah yake kaunan su wanda wajibi ne mala yace wa huwa yad'una lil muhajirina wal ansari fi sirri wa alaniya mutumin kirki dan aljanna shine wanda yake wa sahabbai addu'a a bayyane kuma a boye idan za a zo a maganar sahabbai ne sai ya ambace su da alkhairi sai ya musu addu'a idan a gida ne yake sallah ba kowa sai ya ambaci alkhairin su sai ya musu addu'a wannan fa shine waye shine fa mumini fa duk wanda kuskure ta saba wannan to tana cikin bala'i da masifa Allah yake cewa rabbana ighfir lana wa ikhwanina allazina sabaquna bil iman Wala la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim malace fahum yatlibuna min Allah an yaghfira lahum wali ikhwanihi wayannan mutane na baya na kirki wanda suka biyo asar din sahabbai wato yan salafiya mala yace su idan suka zo suna roƙon gafara Allah ya fi musu sannan Allah ya fi mu yan uwansu wanda suka rigaye su a cikin wannan addini wa Allah ya ja'al fi qulubihim ghillan kada Allah ya sa kyashi da kiyayya wa bugudan da fushi da hasada wa hasadan da hasada lahum zuwa ga wannan sahabbai shi dan shi'a wasun su hasada wasun su fushi wasun su kyashi duk yasa suka halaka mu ko idan aka ambaci sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko wane ne sai mu ji zuciyar mu yayi haske sai mu ji zuciyar mu yayi fari sai da bamu kulle su da komai a cikin zuciyar mu ba amma shi ko dan shi'a a'a ba dama a kira sahabin manzon Allah sai ya jiransa ya baci shi faɗan shi a da kira masa sahabin manzon Allah a gaban shi gwara kin yaba iblis a gaban shi to shi zai fi jin daɗi kuma sai ki rasa me dalilin oho kai dai mutanen nan baka rayu da su ba banda ka ce su suka cinye muku filin gadon ku ko ka ce su suka hana kuta a Najeriya ko su suka muku wani abu baka haɗu da su ba tsakanin kan su shekara nawa biyar? to in hauka ne zai kai kai kana zagi mutum ma da baka ji ƙanshinsa ba hmm? ba shi da amfani ku ba rayuwa ku yi da su ba ba hakin ka suka ci ba kuma su suka ka maka wannan addini Allah ya ce ka ambaci su a kai ka musu addu'a sai ka zo kai baka san su ba kawai wani ya dora ka akan shirme cewa wasu sun cuce wasu in sun cuce wasu ka bari man sa da wancan din a lahira cewa fa Allah yi ko ba zai tambaye ka abin da me da wanda yake aikata ba ce tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna an ashabil jahim Allah ba zai tambaye ki yanzu kakanki na biyar ba ya aka ta tafi in ta tafi ya aka ta je aljanna in ta je aljanna ba wanda ya tambaye ki to amma shi yake dan shi a jaki ne bai fahimta ka zo ka ce a ta faɗa da mutanen da suka wuce shekara dubu da ɗari biyar akan wani dalili inda ake tambaye dan a ko ɗan a me suka miki me suka kare miki ba ba abin da suka miki ba kamar yanzu ne mahaifiyanki ta baki labari ko kakanki ta baki labarin cewa ba cike budurwa akwai wanda ya yaudare ta cike sai ki kulla gaba da wancan da ya yaudare kakan naki wannan ba hauka bane kakanki ma aka yaudara sai ya ce ai ko ina budurwa ko ne ya ce zai aure ni bai aure ni ba cike sai ki kulla ke kuma duk lokacin yake sallah sai ki tsine masa albarka haka zai to ban ta mutane shekara dubu ɗaya da biyar in ba ɗan shi'a mahaukaci ne su ba su taka maka ba su ba abin da suke maka kuma sannan Allah ga kuwa fa mutanen kirki ne ya ga kuma ka zo kai musu addu'a amma kai wani sai ya zo daura ka akan shirme ta duk duniya babu addini da ake zagi sai addinin shi'a duk duniya babu addinin da ake zagi sai addinin shi'a ko arna da ke gan sunatoci ba sa zagi sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ruwansu su aka duk abin da sabon nan suka yi can ta matse musu su suka kayan su a lahira ba za a tambaye mu ba mu za mu umarni abin da Allah ya ce mana ya ce mu bi me mu bi sai kyawo da da addu'a da kyawawan addu'a shikenan kuma ko ba me suka yi ba ma abin da suka yi maka in ma sun maka fassanta maka abin da yafi wannan shi yasa an kace sahabban suna da shari sai mu ce eh ga alkhairin sai guda nawa ne alkhairin ba zai irgu ba sharrin su kuma bai wuce ka ce sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza kuma yan makaranta Allah ya ce ya yafe musu to me naka kuma ka zo ka ce wai kai ba jaki ba kuma addini kake ce dole sai ka zage mutum sai ka tsine mutum shi ba shi'a asali in za ku shiga shi'a sai an ce miki kalmar shahada shi ne mai Allah ya tsine ma Abubakar Allah ya tsine ma Umar Allah ya tsine ma Usman sai ya ci sa cewa lawwali da tsani irin wancan tsinan ne zazzaki haka yake zuwa ta wannan iskancin da kira sahabbai tsine musu albarka kuma shi bai rayu da su ba bai san su ba kuma ba abin da suka yi masa da 'yan sojoji da suka mushi abin nan ko shi zazzakin 2015 ko nawa ne sojoji da suka cire masa idanu amma ba ki waje ya mun bari yana tsine musu ba da wanda suka muka laifi ma in ka haka tsine musu da kake zagin sabai mana amma sai wanda ba su san da kai ba ba su san ahalce ka ba wannan rashin hankali ne wallahi don na ce ga tana shi'a ba ta san me take yi bane ba ta san me take yi bane ba abin da sahabbai suka miki ba su san ma kina rayuwa ba kawai Allah ne baki ibada ya ce ki bauta eh, ki ki ki ki musu addu'a da bauta in kike addu'a kin bauta wa Allah Allah sai ya baki lada sai haka kun duk wanda yake shi'a ba cikakken hankali yake da shi ba asibitin ma'aikata ya kamata a bude sai a kai su a dinga duba kwallon su to kana fada da mutum da baka sani ba kana faɗa da mutum da bai maka komai ba kuma ka ce shine addini a wannan rashin hankali ne to mala ya ce su muminai wanda suke bin suka zo bayan sahabbai kullum ga addu'an da suke yi ya Allah kada ka sa kiyayya a zuciyarmu kada ka sa hasada a zuciyarmu game da waɗannan mutanen kirki da suka wuce dan har duniya ta nade bayan annabawa da manzanni babu wanda ya ka samun alkhairi in na sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya kake ko me yi duk sallan daren ki ba ki isa ba duk zakan duk ko me zaki ba ki isa ki kai su ba to wannan abin da ina ga yasa wasu suke musu hasada yasa wasu suke zagin su mala yace wa ma asana man istab'a bada imam malik rahimahullahu min hadhihi al-aya anna ar-rafidiyya alladhina yusubbuna sahaba laysa lahum fi mal al-fai'i nasibun imam malik ke cewa wayannan fasa wayannan ɗan shi'a tsinannu da suke zagin sahabbai imam malik ya ce ba su da kaso a cikin kuɗin musulunci ba su da shi sau da allah bi da ya kawo su duba dan shi'a da wannan sufan da zai ci kuɗin ba shi sufa an ce ka musu addu'a ka zo kana zagin su da adami ittisafihi bi sifatil jamila da ba su da wannan sufa mai kyau wanda Allah ya sifanta mutanen kirki da shi allati zakaraha Allahu li haula'i tabi'ina wanda Allah ya siffanta yan bayi da shi cewa mutane masu kirki an suka zo sahabbai suke wa addu'a wa an Aisha radiyallahu anha qalat ga abin da nana Aisha take cewa amarahumullahu an yastaghfiru lis sahaba fasabbuhum nana Aisha ta ji mamaki tace oh kaga wasu dabbobi Allah ya ce ku nima musu gafara ku zo kuna zagin su wannan ba rashin hankali bane Allah ya ce in kika zo yau kika ji labarin sahaba kika karanta Qur'ani Allah ya ce ta ke musu me Allah ya musu gafara a da kika zo kika karanta kika san suka ce Allah ya tsine musu to dan Allah wannan sai ka zauna a cikin musulunci ta yi a ciki ba ta Qur'ani ba kenan ba girma kai Qur'ani ba kenan Qur'ani ya ce kin ce ba za ki ba kin ƙaryata shi shi yasa ku dinga jin mamakin aka ce mutum dan shi'a sai ta ni ta yaya shiga wata la umar bin khattabi radiyallahu anhu qawluhu ta'ala sayyidina umar ya karanta wannan aya wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna allazina sabaquna bil iman thumma qala ista'awabat hadhihi al-ayatu lil muslimina amma wa laysa ahadun illa wa lahu fiha haqqun Eh, eh, ibn eh, umar bin khattab yake cewa wannan aya ta zama dole ta zama nauyi akan me musulmai gabaki daya kowane musulmi wannan ayan ta da haƙƙi a kansa shi yasa dan shi'a ba musulmi bane in yace shi musulmi ne mu ce ce Allah kan Abubakar Allah kan Umar in ya isa to ran dan shi'a ya faɗa wannan ba ta kiya ba amma ya faɗa da gaske to lokacin ya zama musulmi har umma yake cewa hatta fa sahabin hatta mai kiwo wallahi na nan an ba shi wannan falala domin ka ce sahabbai Allah ya dukan sahabbai Allah ya yarda da su dukkan sahabbai kike nufi da wanda kika san sunan shi ma da wanda baki san sunan shi ba da wanda ya taɓa zuwa yaƙi ma da wanda bai taɓa zuwa yaƙi ba in dai sahabin manzon Allah ne to wannan me wannan duk ayan ta hau kansa idan aka ce sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗan shi'a munafikai ne in suka zo musamman suka ga baki karatu ba sai ki ce sai su ce miki wai ta abban nan dukkan su mutanen kirki ne abin da su ce miki kenan in kika ce eh sai ce to oh, munafukai kuma ba su ba abai bane hmm haka zai ce miki munafukai su ba abai bane domin in kika da cewa sahabi shine wanda ya rayu da manzon Allah kare kin fadi domin akwai kafai da suka rayu da manzon Allah akwai munafukai da suka rayu da manzon Allah Wannan shi'a ya zo rena muke hankali sai ya zo muke wannan zancen to abin da ake nufi sahabi a wajen ahlus sunna shine wanda ya wanda ya rayu da manzon Allah ba wanda ya ga manzon Allah ba idan kika ce dole sahabi za a ce sai wanda ya ga manzon Allah to makafi a cikin sahabbai ba sun taɓa ganin shi ne yawa wanda ya rayu da manzon Allah ya zamani ɗaya da manzon Allah wannan shi kira waye sahabi ya imani da shi sannan ya mutu akan me akan imani don akwai wanda zai zo ya fara imani da manzon Allah ya baya me ya ridda wannan ba a kiran shi sahabi kamar su musalamatul kazzab da su saja da sauransu wannan ba a kiransu mai sahabai to wannan shine to shi sannan shi'a ya zo ce miki ai gashi nan Allah ya ce man haulakum ko wai munafiqina ko Yare ne mutane wai ai gashi Allah ya ce a cikin sahabban akwai me akwai munafikai min al-a'rabi ko munafiki amma ku duba ayar me tace wa man haulakum ashe ta ce sahabbai da haka munafikai ba sahabbai bane sahabbai su ne wanda suka yi rayuwa da manzon Allah kuma suka imani da shi kuma suka mutu akan imani to duk wanda ya samu wannan sufa guda uku wannan dole in kika yi sallah dole in kika tashi addu'a in kika tuna shi sai ki me sai ki sashi a cikin addu'a kuma haramun ne kafirci zindiƙanci ne ki ji mai kiyayyen wani tabai a cikin zuciyanki ko labari aka baki matan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gidan ya rabu nawa ya rabu kashi biyu akwai bangaren su safiya akwai bangaren su aisha to ke sai wata da bangaren su baye aisha suka fi burge ki sai ki je an kira safiya sai ki ji wani abu a zuciyarki kin zama arniya fa labarin da aka baki labari ne na gidansu imani ne dole ki so su a banga baki daya duk abin da ya ba tsakanin su ba abin da ya shafe ki kaman ke ne a gidanku babanki da mamanki kullum suna rikici sai ki tsine ma ɗaya ki zaba ɗaya rikicin ya shafe ki to haka rikicin sahabbai bai shafe ki ba wajibi ne ki so su wajibi ne ki musu addu'a wannan shine to da wannan ne ake gaya wa a kullun cewa shi dan shiya ba shi ba abin da ya shi da addinin musulunci domin a cikin kalmar shahada na shiga musulunci shine ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah shi kuma dan shiya me kalmar shahadan su la'natullahi ala abubakar wa umar to kun ga ai wajen shiga musulunci ma bai da ba Inda yake shiga shi'a sai an sai kin faɗi wannan kalmar shahada dole sai kin faɗa kafin ki shiga shi'a shi sa ƴan uwa shi'a ba addini ba ne wasu taron ƴan iska ne kawai gungumayen ƴan wuta ne tun anan shi sa za ga fuskar su babu annuri baƙyaƙen kaya kullum su ta yawo a cikin rana tun anan suke takun kiyama su so in ba rashin hankali ba wai mutum daga Kano ya Zaria wai a ƙafa wai ana tattaki don Allah ku duba rashin hankali da rana fa ga bakin kaya ga baki inda yake ɗaukar rana yake consuming rana heat amma ka taso tun daga Kano zuwa ina Zariya, ko kuma shine addini Allah ya kiyaye na'am sai na gaba ألم تر تعالوا كي كرنتا كرنتا ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم وإن قتلتم لننصرنكم na'am يشهد إنهم kun wata siga ta alkur'ani mai ba da labari ya zama bai zai gishe ka ba ku duba farkon sura an da ko labari mai banu nadir sai allah ya dakata sai allah ya kawo wata labarin ya kawo wata hukuncen hukuncen sai kuma yanzu allah ya dawo ya ci gaba wannan siga ce ta alkur'ani domin shi dan adam lokacin da aka toke shi a magana ɗaya kullum sai zama me sai zama ya magana ta gimshe shi to Allah ya ce da ba mu labarin yakin banu nadir Allah ke cewa alam tara ila allazina nafaqu Allah ya ce shin ba ka kallon wa'annan munafikai yaquluna in aka ce munafunci mun sha fada ba munafunci na mata ba ita munafunci na mace shine in ka dauka maganan wani ka kai ma waye ka kai mawa ne ita wajen ta munafiki ne ko tana ita kaɗai ka ƙara aure ka zo mai munafiki da, haka ba irin na mata ba munafunci a addinin musulunci shine abin da ke zuciyanki daban abin da ke mai bakinki daban to su munafikai a zahiri in sun zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka larasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun kun ga idan suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ya Muhammad mun yadda daman kai manzon Allah ne amma suna juya fa haka suke to ku duba wannan aya mai abin mamaki Allah ya ce alam tara illal ladzina nafaqu shin ba ka kallon wa'ancan munafikai yaquluna li ikhwanihim suna cewa ƴan uwansu kamar zaka tambayi Allah wayan uwan nasu Allah ce alladina kafaru su ne kafirai shi yasa da munafiki da kafiri ɗaya ne da munafiki da kafiri ɗaya ne shi munafiki ma yafi kafiri azaba domin cewa Allah yana can ƙasa ƙasa ina wutar jahannama to har yanzu a zaman nan akwai munafikai akwai wata ah, hikima na Allah a cikin Qur'ani da bai kira sunan kowane munafiki guda ɗaya ba sai da ya kira suna wata la ai sun kare a zamanin manzon Allah sai Allah ya dinga kawo su, ya dinga kawo siffansu saboda har duniya ta nade za mu rayu da munafukai yanzu ma akwai su shi idan ya ji idan ya ji musulunci ta nasara sai ya ji me zafi a zuciyarsa amma in ya ji kafirai sun nasara akan musulunci sai ya ji me sai ji daɗi a zuciyarsa wannan munafiki ne in an zo ana maganar shari'a na musulunci sai dinga jin haushi in an zo ana magana constitution na arna sai dinga jin daɗi wannan munafiki ne duk inda musulunci ya samu ciwon kai to sai sun yi duk inda musulunci ya samu nasara sai sun hana wannan shi ma munafiki ne domin sufofin munafikan madina kenan manzon Allah Allah ya cewa idan kai nasara sai maka me sai musu zafi a cikin zuciyarsu to duk wanda yake ganin musulunci ce nasara musulunci ya nasara sai ya ji babu daɗi a zuciyarsa wannan munafiki ne duk lokacin da arna suka yi nasara sai ya ji daɗi a zuciyarsa wannan munafiki ne to muna yin da su da yawa shi sa yawanci wancan yan demokradiyyar munafikai ne domin duk lokacin da za a kawo abin da zai ci gaban musulunci sai zame sai zame yana jin haushi a zuciyarsa yanzu ku duba abin da ya faru a Kano wancan watan da suka wuce ko lokacin da yan hisba suka dinga ɗauko mata suna same a mota sai ga munafukai sun fito suna ta surutu wa bai dace ba ka zaka dukkan munafukai ne wannan ba musulmai bane domin munafunci ne lokacin da mata suke karuwanci suke iskanci a cikin munafukan ba wanda ya fito ya ce abin da suke bai dace ba amma dan an ɗauke su an je ai me za a hukunta su shikenan duk munafukai suka motsa duka da na Najeriya da na wajen Najeriya da na Kano da na wajen Kano ai bai dace ba ai to duk wanda kake ta wannan magana munafuka ne munafuka ce ba san musulunci a zuciyarta wannan shine saboda haka Allah yake cewa suke cewa ƴan uwansu kafirai min ahlil kitabi daga cikin yahudu wa nasara la in ukhrijtu ka ku damu ai idan za a fitar da ku a garin madina la nakhrujanna ma'akum wallahi sai dai a fitar da mu tare da ku kun ji munafukai Allah ya ce wala nuti'u fikum ahadan abada ba za mu bari wani ya hau ya galabaici akan ku ba ko wani ya nasara akan ku wa in qutiltum kai in ta kai ma a yake ku ne ku. wala za mu taimaka muku wallahu yashhadu innahum lakazibun wallahi Allah ya tabbatar cewa munafikai makaryata ne duk wanda suka samu shi munafunci daman dole same ƙarya yana cikin siffar munafunci ƙarya munafuncin hawa hawa ne akwai wanda yake mai da kai ka fita a musulunci akwai kuma munafuncin yake ɗaukan ka hanya wani malami yake cewa mutum ne duk lokacin da aka zo ana karatun addini ana farawa sai fa jin kasala ana farawa sai fa jin bacci to wani akwai sufan munafunci a jikinsa yanzu ku duba da yawa musamman maza idan an zo tafsirin Qur'ani yana zuwa ya cire hulansa sai bacci kawai shi da mai kawo sa ya zo rage lokaci ne to malai ce yana sufan munafunci abinda yau na miki munafunci ba addini a zuciyar shi da mun zo muna ganin da ake samun kuɗi ne bacci zai ɗauke shi ba zai ɗauke shi ba to kun ga munafuncin na zuciya kenan sai zama babu addinin aina a zuciyanka idan an kira sallah ne kafin a zo a kira asham tana nan tana wasanta tana jin daɗin tana danna waya tana jin Allahu akbar sai ki ji bacci a zuciyarta munafunci ne munafunci ne shi yasa dole da su kiyaye a duk lokacin ke je an faɗa a ambaci addini baki ji daɗi ba to ke munafuka ne dole ne sai kin kiyaye kin je kin nemo magani amma ya samu lokacin da aka ambaci addini ko lokacin da al'amarin addini ya tashi za ki tashi da kuzari ki tashi ki abu ba sufan sifan munafukai ba Allah ce ba sa sallah sai dai me su yi a cikin me a cikin kasalanci wallahi wata za ta baki tausayi kafin a kira sallah ki ganta da karfi a jikinta wallahi ana kiran sallah sai kiga kawai ta fara jin gangadi wallahi munafunci ne siffan munafukai ne shi yasa da ƙarya da mutuwan zuciya akan addini wannan siffa na munafukai to ku duba ai bala'i ta fi bala'i a ce Allah mahalicinka shi ya maka shaida wallahu ya shaɗu innahu Allah ya ce wallahi ƙarya suke malai ce yi kubiru Allah ta'ala an munafikina Jama'a ce Abdullahi ibn ubayi bi yahudi banin nadir Allah ya ce da mu labari ya akai wannan yaki lalle lokacin da ake cikin wannan abu lalle munafikan Madina shine ogansa abdullahi ibn salu ko ibn ubay ibn salu wannan shine shugaban munafukai. sai ya tura ma yahudawa mai wasiƙa yake ce musu asna'u hisari rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hu lokacin da manzo Allah ya zagaye anguwarsu ya idunahum bin nasr suna ce musu wallahi za mu taimaka muku wa yatlubuna minhum sabati wa adamil istislam suke dinga ce musu dan Allah kada ku miƙa wuya ai muna tare da ku ai in za a yi kaza da mu za a in za a yi kaza da mu za a yi duka da sai gaba wa qad Allah bi qawli sai Allah ya ƙaryata su yace wallahu yashhadu innahu lakazibun na'am sai Allah ya ce la in ukhrijū la yakhrujū